yanzu haka ana ci gaba da mayar da martani da mace ce ku ce a jihar Adamawa game da kamun da jami'an hukumar EFCC suka yi wa dan tsohon gwamnan jihar Komando Abdulaziz Mutala Yako tare kuma da neman mahaifinsa Maruwa, ruwa a jallo da jami'an hukumar ke yi. Jami'ar APC a jihar ta kira wani taron manema labarai inda ta yi zargin cewa kamun na da nasaba da rikicin siyasar jihar ganin cewa dan tsohon gwamnan ma shine ke wa jami'ar takar kujerar sanata a mazabar Adamawa ta tsakiya. Alhaji Ahmad Lawal da ke zama jami'in tsare-tsare na jam'iyyar ya yi bayanin cewa ba su ga mana ga wani hujjoji da yasa aka kama shi ba duk haka mu dai mun sauna abin siyasa ne gaba daya sun gane yana da farin jini yana karbuwa sun tsorata ne saboda suna gani ba za su ci wannan zaɓe ba a wannan an jiha ta fita adama wannan ba zai razana ku ba ba razana za mu shi yasa muke ga duniya cewa mu wannan bai ba mu tsoro ba kuma ba abu da za da razana da mu kuma ya kamata duniya sani cewa faɗa ga zaɓe da aka yi na ainihin dama da musu na jami'in adama in ka lura cewa ai masu cin hanci da rasha suka fi a jami'in PDP amma duka su kaga akwai da aka yi wani da cewa idan yau za ka yi laifi in kana cikin jami'in PDP ba zai damu da kai amma ko da wani abu kai kuskure in dai kana cikin wata jam'iyya ba na PDP ba to za a kama ka don haka mu wannan kame kame ba zai cin da komai ba don haka abin ya mamaki ma ya nuna cewa jami'in pdp ma ba su yi siyasa ba ai siyasa ba a yin ta da irin wannan lallaban mutane ake ba ka ce ka kama wannan kama wancan ba baya ga jami'ar apc ita ma kungiyar tabbatar da adalci a jihar ta adama network for justice ta baki magatakardar kungiyar habu musa ta ce fa akwai ma abun duba game da matakin da hukumar efcc ta dauka a wannan lokaci abin da za iya kamata mai tsokaci a nan shine na farko dai a wannan mutanen an kore su da gwamnati wurin wata shida da suka wuce amma kuma efcc ba su tuna cewa wa'annan sun yi laifi ba sun yi satan kuɗi ba sai yanzu ake kama ake aka zo aka kama lokacin da zaɓi ya kusa sannan kuma shi ana ganin ɗan takara ne wanda in yi takarar nan a zaben nan yana da nasara a cikinta musamman ma saboda irin rawar da mahaifinsa ya taka a siyasa ta adamawa to wannan abin muna ganin cewa ba wani abu ne kawai siyasa ce aka nuna wannan kuma ba zai haifar da damin ido ga wannan siyasa da ake ciki ba in ka lura akwai mutanen da suka yi aiki da inyako wanda su ne makaraban gwamnati wanda suke kiran kuɗi kuma suke abunan da transaction na gwamnati da abu ne shafi harka ta kuɗi ta gwamnati amma wa'annan mutanen da yake suna PDP sun kuma PDP an kyale su to sai dai kuma suma yan jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar bai na ra'ayin ra'ayinsu ne kamar haka sunana Alhaji Haji Gombe jami'i kuma dan jam'iyyar PDP ɗaya daga cikin kusoshinta a Najeriya Adama a zahirin gaskiya idan har hukumar EFCC ta declaring ɗan murtala manyan ya ko kuma gamna adamawa zuwa kama shi ko wani abu in bai ta'allaka da siyasa ba ne abin nake kira ga kuma irisi kar ta yi amfani da daman wasu don muzanta ma wani kar ta yi amfani da daman hukuma don muzanta ma wani wannan ba ka'ida ne kuma ba daidai ba ne. kar kuyi amfani da siyasa a muzanta ma wani in ko aiki su na fi sabilillah za su yi na hukumance nan barnan da suka ga aka yi bisa binciken sun tabbatar da an aikata ba siyasa ba wannan ko ba za mu shiga harkar su ba ba za mu kuma hana su aikin su ba wannan ma dai na zuwa ne yayin da aka dage yanke hukunci a karar da tsohon gwamnan jihar Murtala ya koyi shigar a babban kotun tarayya da ke Yola zuwa Abuja batun da tsohon gwamnan ta bakin kakakinsa Malam Ahmad Sajo ke cewa da walakin wai goro a miya. Lili da yasa wannan babban joji ya ce a ɗauki wannan karar a kai masa abuja babu wanda ya gaya mana ga daga hujja babu wanda ya gaya mana kuma me zai faru bayan da aka kai wannan kara zuwa abuja ba su gaya mana ba ba su gaya wa lauyoyinmu ba ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya